Littafin Amos Sura ɗaya Kalmomin Amos, ɗaya daga cikin makiyayan Tekowa, abubuwan da ya gani game da Isra'ila shekaru biyu kafin a yi girgizar ƙasa, a lokacin da Uziya yake sarkin Yahuda, Yerobowam ɗan Yowash kuma yake sarkin Isra'ila, ya ce, Ubangiji ya yi ruri daga Sihiyona. ya kuma yi tsawa daga Urushalima, wuraren kiwo duk sun bushe, Dutsen Karmel kuma ya yi yaushi, hukunci a kan maƙwabtan Isra'ila Ga abin da Ubangiji ya ce, Saboda zunubai uku na Damaskus, har guda huɗu ma, ba zan fasa hukunta su ba, domin sun ci zalunci Gilead, zalunci mai tsanani, zan sa wuta a gidan Hazayel da za ta ƙona kagarun Ben Hadad, zan kakkarye ƙofofin Bet Damaskus, zan hallaka sarkin da yake cikin kwarin Awen, da kuma mai riƙe da sandar mulkin Bet Eden, mutanen Aram za su je bauta a ƙasar Kir. in ji Ubangiji, ga abin da Ubangiji ya ce, Saboda zunubai uku na Gaza, har guda huɗu ma, ba zan fasa hukunta su ba, don sun kwashe al'umma gaba ɗaya, sun sayar wa Edom, zan aika da wuta a kan katangar Gaza ta ƙone duk kagarunta, zan hallaka sarkin Ashdod da kuma mai riƙe da sandar mulkin na Ashkelu, zan hukunta Ekron, har sai dukan Filistiyawa sun mutu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Ga abin da Ubangiji ya ce, Saboda zunubai uku na Taya, har guda huɗu ma, ba zan fasa hukunta su ba, don sun kwashe al'umma gaba ɗaya sun kai su bauta a Edom, ba su kula da yarjejeniyar da aka yi ta zama kamar 'yan uwa ba. Zan aika da wuta a Taya da za ta ƙone kagarunta, ga abin da Ubangiji ya ce, Saboda zunubai uku na Edom, har guda huɗu ma, ba zan fasa hukunta shi ba, don ya fafari uwansa da takobi, babu tausayi, domin ya ci gaba da fusata bai yarda ya huce daga fushinsa ba, zan aika wuta a Teman. da za tă ƙone kagarin Bozra Ga abin da Ubangiji ya ce, Saboda zunubai uku na Amon har guda huɗu ma, ba zan fasa hukunta shi ba, don ya tsaga cikin matan Gileyat masu juna biyu, don kawai ya ƙwace ƙasar, zan sa wuta a katangar Rabba da za ta ƙone kagarunta. Za a yi kururuwa a ranar yaƙi, faɗan kuwa zai yi rugugi kamar hadari; sarkinta zai je bauta, shi da ma'aikatansa, in ji Ubangiji.